رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام da karatun wannan littafin da ke gabanmu jawabu da i'tiradatul misriya ala al واللفر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى wannan shi ne darasinmu na bakwai a wannan littafi a wannan yini na dare na juma'a dare na asabar ranar juma'a dare na asabar domin a hudu ga watan sha'ban hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama 1447 wanda kuma ya zo daidai da 23 ga watan daya miladiya ta 2026 a wannan gari na alkahira مالك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي والدارمي وغير وغيرهما هذا أوان يقبض العلم قال زياد بن لبيب يا رسول الله كيف يقبض وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرأنه ولنقرأنه أبناءنا ونساءنا فقال إن كنت لأحسب لأحسب لأحسبك من أفقه أهل المدينة أو ليس أو ليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنسارى فما أثنت عنه بين صلى الله عليه وسلم أن وجود الكتب المسطورة والحروف المسموعة المقروءة بالأصوات المسموعة لا تغني من العلم شيئا إذا لم يقترب بها فهمه وفقه ومعرفته ما لدينا مقانا أكن karanta alkur'ani da fahimtar ma'anoninsa wanda karanta shi da fahimtar ma'anarsa da aiki da shi shi kishiyar watsi da shi yayin da mutum ya zanto baya fahimtar alkur'ani baya kokarin fahimtarsa ballantana ya yi aiki da abin da yake cikinsa da wannan yana cikin waɗanda suka yi watsi da alkur'ani ko da ko ya haddace shi ko da ko ma yana karanta shi da Allah subhanahu wata ta'ala ya magana mai bijire wa ayoyin Allah ƙarshe ya ce ka zarika a taska ayatu na fana sai ta hawa zarika bi mutunsa ba ana nufin kawai wanda ba ya karanta alkur'ani ba ko bai haddace alkur'ani ba ana nufin wanda <clears throat> baya kokarin fahimtar abin da Qur'ani yake dauke da shi na sako na kuma yayi aiki da abin da yake ciki wannan shine watsi da Qur'ani saboda haka alkur'ani littafi ne da Allah ya saukar don a yi tadabburin abin da yake cikinsa a yi aiki da shi to shine ne kawo hujjoji akan wannan bayan ya kawo ayoyi na alkur'ani سيتي ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبب أكنيما النبي صلى الله عليه وسلم يكلا في الحديث الذي رواه الترمذي والدارمي حديث أن الترمذي لدارمي لعنس ذكرويته حديثا أبو ريرة أبو الدرداء حديثي لحسن يكي تيوى هذا أوان يقبض, يقبض العلم النبي تيوانا لوكشيني لذاع لذاع كلب إلمي وذاع كلب إلمي to da wani sahabinsa ziyar ibn ya ce ya rasulullah kaifa yuqbadu wa qad a mai qur'an ya za a karbe ilimi ya za a dauke shi alhalin gashi mun karanci qur'ani fa wallahi la naqra annahu ya rantse da Allah yake ce masa na rantse da Allah za mu ci gaba da karanta shi wala nuqri annahu abna'ana wa sa'ana, kuma za mu karantar da 'ya'yanmu da matanmu qur'anin nan sai haka yaushe kuma za a dauke ilimi na gashi muna karatun Qur'ani kuma muna karantar da 'ya'yanmu da matanmu suna ta haddacewa kaga ba maganar a ɗauke shi kenan to sai annabi ya ce in kuntu la ahsibuka min afqahi ahli madinati ina tsammanin kana daga cikin waɗanda suka fi kowa fahimta a madina ina tsammanin ka mutum ne da kana cikin waɗanda suka fi kowa fahimta awalaita fi tawrat wal injil inda al wanda wa ashe a taura da injila duk ba suna hannun yahudu da nasara ba amma a ganin ɗanhu amma ba su amfana musu komai ba ai ba haddace ƙur'anin ko karantar da shi ko karanta shi ake magana ba aiki da abin da yake ciki ake magana wanda kuma rashin aiki da alƙur'anin shine daidai yake da an ɗauke alƙur'anin an ɗauke ilimin da yake cikinsa tun daga shi ana karantawa amma ba a fahimta abin da ake karantawa ko ana karantawa amma ba a aiki da abin da ake karantawa shine <clears throat> ibn taymiya ce bayyana sallallahu alaihi wasallam anna wujud al-kutub masurati samuwar littattafai da suke rubutattu wal huruf al ko harufan da ake sauraro ake karanta su samuwar su ake karanta su bil aswati masmu'ati da sautittukan da ake ji la tubni min al-ilmi shay'a ba sa amfanar da komai dangane da ilimi idan lam yaqtadim biha fahmuhu wa fiqhuhu wa ma'rifatuhu idan ya zanto ba sa tare da fahimta fahimtar su da wato zurfan fahimta da kuma sanin abin da ke su sai kenan ba samuwar littattafan a tsakankanin musulmi shine ma'anar suna ilimin yana nan ba su karanta abin su fahimci abin ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سوال هكذا عبد الله بن مسعود yake faɗa yana cewa innakum fi zamanin kasirin fuqaha'uhu qalilun qurra'u kuna wani zamani da masu fahimta na ilimi suke da yawa makaranta alkur'anin kuma suke kada amma wanda suke fahimta kuma suna da yawa wato yana maganar zamaninsa da sauran sahabbai da yake tare in ba duka ne suka haddace ƙur'ani ba yan kaɗan ne yan kaɗan ne wanda suka haddace ƙur'ani kama wanda suka fahimci alƙur'ani suna nan da yawa to a wannan zamanin kuke a wata ruwa ya ce kafirin fuƙaha uhu kalilin kuɗa uhu wato waɗanda suke masu fahimtar abinda yake na ilimi suna da yawa sannan masu yawan magana ta baki masu hudu ba masu surutu ɗin kaɗan ne wancan lokacin masu tsayawa su yi ta yi wa mutane jawabai ba su da yawa ba kuma malaman suna nan da yawa kafirin motsohu kalilin sa'iluhu masu bayarwa da yawa kuna wani zamani yanzu wanda masu bayarwa suna nan da yawa masu roƙon kuma kaɗan wato masu roƙo kaɗan amma masu bayarwa da yawa wata ya ti alaikum zamanin kasirin ƙurra'uhu au kusaba'uhu to wani zamani zai zo muku nan gaba wanda makarantar za su yawa ko masu hawa su yi hudu ba su yi wa'azi su yi taru su zama ko ina ga su nan dalilin fuqahu amma masu ilimin kuma kaɗan ne masu yin wa'azi makaranta alkur'ani ga nan baje-baje amma kuma malamai a cikin su kaɗan ne laɗin abbas ya ce wannan zamanin zai zo muku qalilun mutuhu masu ɗauka su bayar yan kaɗan kasirun sa’ilu masu roƙon kuma su karewa to tun wancan lokacin ke cewa za ku ga wannan to gashi yanzu abin da yake faɗa kenan fa bayyana anna zamanal mahmuda هو الذي يكون فيه فقهاء يفقهون معاني معاني القراءة والخطاب ibn mas'ud ya bayyana cewa zamanin da yake na yabo zamani abin yabo shine wanda malamai suke a cikinsa waɗanda suke fahimtar ma'anar abin da suke karantawa ko ake karanta musu so shine zamani wanda za a yi ba من عند أكي لما سوف هينت الأبن لسكي قرن تاوانا ما أنونا القرآن هو أكي ما نتمسوا مجان هذا الشيء أما كثرة من يطرأ القول أما يوم يوم يوم وأن لسكي قرن تاوانا القرآن يقول حديثي كون أبو ويتكلم بالخطاب كسكي تاسيتا ومتاني مجانا نوع أذيكو هدوبا بلا فكه باتالد علمي با فإن ذلك مذهوم to wannan zamani ne a ɗauke ka zakara ha fi na ati abna'iddin to wannan bangaren ya ambaci wannan a bangaren masu masu addini kenan bangaren masu addini masu karantarwa masu wa'azi ya zanto masu ilimin kaɗan masu babatun kuma da yawa sun makala fi na ati abna'idduniya da ya zo wajen sifar kuma yan bangaren masu rike da duniya sai ce innal mahmuda abin yabo a cikinsu kasaratul mawqi wa qillatus sa'il to masu cewa zuwa karba sun fi yawa masu roƙon kuma kaɗan la kasaratus sa'ili wa qillatul mawqi ba ba masu roƙon su yawa masu bayarwa su kaɗan ba fa'ulima anna ma aujaba tarka fiqh alqur'ani huwa mazmum to daga nan aka fahimci duk abin da zai sa a yi watsi da fahimtar ma'anonin alkur'ani to wani abin abin suka ne wato waccan hanyar da suke kiran mutane zuwa gare ta da cewa abinda alkur'ani yake dauke da shi na ma'anoni ba za su fa'idantar da ne ba ba za su fa'idantar da ilimi ba ba za su zama hujja a aƙida ba sai abinda hankali kawai ya yadda da shi kaga hanya ce wacce za ta raba mutane da karatun ƙur'anin da fahimtarsa ko a ce a cikin ayoyin alkur'ani ayatu sifat duka ba su da ma'ana sai dai ai tafwidin ma'anoninsu kaga an koya mutane ta dabburi cikin ayoyin alkur'ani to duk abin da zai jawo mutane wannan to abin suka ne fa kaifa bima aujaba tahrifa wa tafila to ina kuma ga abin da zai sa a jirki ta ma'anar qur'ani wa canza ta wato abinda zai kai zai kai mutane zuwa ga aqidar tafwid tafwidul ma'ana abu ne abin suka to ina ga abinda zai kai mutane zuwa ga tahrifi da tabdili wanda za su ce ai tawilin ma'anar babu shakka wannan shi ya fi cancanta ya zama abin suka sannan malam yace wa alam annahu lamma harrafa man harrafa min muntasibina ila al-ilmi kaseeran min ma'ana al-qur'an yayin da aka samu wasu da suke danganta kansu da ilimi suka canza ba'anonin alkur'ani da dama wa ja'alu zalika huwa min huwa fiqhahu wa fahimahu wa ma'rifata ma'anihi fi usuli dinihim wa furu'ihim suka ce kuma wannan caccanzawa da suka yi da tawilin da margwadarin alkur'ani shine fikihun alkur'ani shine fahimtar sa shine sanin ma'anonin alkur'ani cikin abin da ya shafi aqida ko ya shafi furu'a hukunce hukunce wato ta harifin da suka yi suka mai da shi shi ne ma'ana alƙur'anin wa wada'u min alkalamin da zibta da uhu والكتب التي كتبوها بأيديهم وجعلوها مأمورا بها من عند الله أو مأثورة من عند الله sannan da suka sanya wasu wasu maganganu na ilmul kalam wanda suka ƙirƙiro da littattafan da suka rubuta da hannunsu suka sanya shi shine abinda wato shine abinda Allah yake umarni da shi daga Allah shine abinda aka yi umarni da shi daga Allah aw ma'suratan min indila ko shine abinda aka samu daga Allah wa kasura haula'i wa kabura amruhum waɗannan masu irin wannan bakila suka yawaita al'amarin su kuma ya girmama sara asaruna min almu'minin alladhina alimu bi ilana mubtada'uhu wa tahrima ma qaluhu wa katabuhu yanhauna an zalika kama amara Allah wa rasuluhu to da waɗannan mutanen waɗancan mutanen masu amfani da ilmul kalam kuma su mayar da wani ilmul kalam ɗin shine abin da yake ma'anonin alkur'ani shine hukuku shine addini a gurin Allah suka yi yawa al'amarin ya girmama sai ya zanto wasu kuma daga cikin muminai wanda suka gane ɓacin abin da wannan mutane suka kirkiro da bid'a suka gane haramcin abin da suke faɗa ko suke ko fada ko suka rubuta yana hauna an zalika suna hana mutane bin wannan abu suna hani ga barinsa kama amara Allah wa rasuluhu kamar yadda Allah ya ubarni da manzansa waya kuluna suna cewa hmm, haka ne hmm, hmm, wayan haunahu wayan haunahum an mabtada'uhu min at-ta'wili suna kuma hana su abinda suka kirkiro na tawili allazi huwa tahriful kalimi an mawadhihi wanda wannan tawilin hakikanin sa shine jirkita maganganu daga bugiran su canza maganganu daga bugiran su ba wai tawili wanda alqur'ani ya zo da shi ba ba tafsiri ba wa yaquluna su waɗannan mu'mini suke cewa hadha bid'atun wa dalala wannan abin da kuke kai bid'a ce kuma kwata ce والسلف لم يتأولوا هذه التأويلات ولا من تأويلوا لدكتي بأسامي سوء كما جمعتها بجمعتها بسيسوا ورأى أولئك أن في هذه التأويل من الفساد من هذه التأويلات من الفساد ما لا تقبله الأقول والقلوب سككم kuma ga تأويل wani tawili da برنا برنا الدباب وصحن كل barna barnar da babu wasu hankula ومن الاختلاق ما يوجب الافتراق والشقاق تقوم كنكريك الكلام مغنغنين ده سقارة كاولة ربوة ده عينهم <coughs> ده الدازوة أقوم أذنتو كنجي كنجي وضعف أولئك المؤمنون عن تحقيق المعاني عن تحقيق الإيمان بمعاني القرآن إما في بواطنهم لما عرضوهم به من الشبهات ولن نمو منيه waɗanda suka fito suna ƙalubalantar waɗancan masu kawo wasu shuruhohi na bida'a suka yi rauni suka kasa tabbatar da abin da yake tare da su na imani da ba'anonin alkur'ani in ma fi ba watsi ko dai a cikin zukatansu lima zuhun bihi min shubahati saboda abin da waɗancan suka bujiro musu da shi na shubaha suka ruɗa su suka sa su cikin ruɗani saboda kullum kawo shubuha suke yi su kawo wannan gobe su kawo wancan jibi su kawo wannan suka jefa su cikin rudani wa in ma fi zawahirihim ko kuma a zahirinsu lima kamo bihi min almujadalati wal mujaladati abinda suka zo da shi na jayayya ko na kokawa da amfani da karfi ko dai ta amfani da hanyar jayayya ko ta amfani da karfi akan sai an raba su da abin da suke kai na na aqida mai kyau wannan yasa suka yi suka yi rauni a zahirin su akhlada al-fariqan ila at-tariqati al to duka bangarorin guda biyu sai suka koma suka raja'a zuwa ga waccan hanya ta al hanyar al da Allah subhanahu wata'ala ce abin da ااا آه، ااا إيه آه، ومنه أميون لا يعلمون الكتاب إلا الأمانية ستقوم كوي كرنت للتاب فيكي ما با بالو بين القصة راشي ويجمع نسا أتقوم هنية أمية كوي المتضمنة <coughs> المتضمنة الإعرادة أما آني كثير من القرآن hanyar ummiya din nan da ta kunshi kuma bijirewa ma'anonin alkur'ani da dama wa sara mimman yara hadhihi alfitan wal iftiraq yasuddu qalbahu an tadabbur alqur'an ya zanto wanda yake ga irin wannan rarrabuwar ya zama yana toshe zuciyarsa ya katange zuciyarsa gabanin tadabburin alkur'ani wa fahimhi da fahimtarsa wa ma'rifatul hadisi wa ilmihi da sanin hadisi da ilminsa saboda an sa shi cikin rudani sai zato kawai karanta ƙur'ani yake kamar wanda yake karanta shi ne tabarrukan kawai amma ba da niyyar ya yi nutso ya fahimci ma'ana alkur'ani saboda an sa masa shakku sai duka abin da yake karanta waɗannan tana yi wa ya zama ba hakika ake nufi majazi ake nufi tana yi wa ya zama nan lafazin mushtarak ne tana yi zama zama wannan lafazin da ka gan shi a mukhassas ne tana ya zama haka dai an samu saurin rubu saboda ka duk abin da ke karanta sai da ganin fa duk yankan ma da zai yi ba daidai ba ce wannan ya sa yana toshe zuciyarsa ga barin tadabburin alkur'ani da fahimtarsa da sanin hadisin annabi da iliminsa wai da kira da lahum ta'alau ila ma an zala Allah ila rasul ra'aitar munafiki ne su duna an kasu duna kamar da Allah ya faɗa game da munafikai لا كشي كذوز وابعبنا ألا يسوكرشيني القرآن وإلى الرسول كذوز وابعبنزوشيني حديثاء النبي رأيت المنافقين يسدون أنك سجرتين ده منافقين سنة بجري مكا ما تككو شيوا خوفا من شبهات المنافقين التي يوحيها شياطين إنسهم وجن وجنهم إلى قلبه سنة ككو شيوا ده ملنزل صورا شبه شبه شبههم منافقين wadanda suke shaidanin mutane da aljanu suke suke musu wahayinsu zuwa ga zukatansa zuwa ga zuciyarsa aw khawfa minhum fi zahir ko kuma yana jin tsoron sa zahiri ko dai yana jin tsoron shubharsu da suke sa masa a zuciya ko kuma yana jin tsoron sa a zahiri in ya koma ga alkur'anin ko ga hadisan ya rike su za su iya cutar da shi ko za su iya masa abin da zai cutu kamar yadda ake yanzu ka a kada kai wa sani uzaru to shi na biyu wannan da yake jin tsoro a cuce shi yana da uzuri shi wani ana masa uzuri hmm, kamar yadda ba sati shi zai rubuta sai to wani ana masa uzuri tunda wani abu ne a zahiri bai kai zuciya ba wa amma al'awwalu fala uzuru, amma wanda abin zai kai zuciyarsa wani ba da uzuri لا يبدري إذ يجب على المؤمن الإيمان في قلبه في كل حال فالواجب بين المؤمن إيه إيمان أزوجي سكون الوقت إيه كما تابين يضاء أزوجي سوا إلا من أكرها وغلبه مطلئن بالإيمان ويكون في المنكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتو كما لأبن ديشا في المنكر لا يكي فعلوا أغبانسا كما ريان النبي صلى الله عليه وسلم يخدوا أنم متاكين من رأى منكم منكرا فليغيره بيده من بيجا منكري تلسان ذا شرها الننسى فإن لم يستطيع إن بذي إيابة فبلسانه تلسان ذا حرشنسى فإن لم يستطيع إن بذي إيابة فبقلبه تلسان ذا شرها زوجيسى وتويك أبن أزوجيسى وذلك أضعف الإيمان وأن مفلوني مفي لون إيماني وتلك الشخص wa kaifa yunkiru al-munkara bi qalbihi man la ya'rifu munkar wa ta wanda bai gane abin da nan abin nan munkari bane ta ya zai kishi da zuciyarsa ai da farko matakin farko sai ya fahimci munkari ne za a ce marra aminkum munkaran wanda ya ga munkari daga daga cikin ku kaga wannan yana buƙatar ilimi kenan cewa a kaza zaɓin munkar ne in bai san munkar ne kaga waɗannan matakan ma duka babu su a da shi sai ya fahimci menene munkar fal ilmu qabla al hubb wal bughd kafin ka so abu ko ka kishi sai kana da ilimi akan sai ka san abin abin da so ne ka so shi ko ka san abin abin da za a kine sannan ka kishi to in babu ilimin to kaga babu magana ka ki ko ka so wal imanu bil qur'ani lafzihi wa ma'anahu wajibun mutum ya imani da alqur'ani لفظاً القرآن بمعنى السواجب يعني. ومحبة لفظه ومعناه واجب هكذا يسو لفظاً القرآن بمعنى السواجب يعني. تو إنك يسمى على الربا تيا ذي ذي ذي إيماني دشي أي كنا إيمان لأبن كسني شيني ذاك إيماني لأبن كسوشي تو بكسني با وإنكار ما خالفه ولو بالقلب واجب كي إنكار أبن بيسابع القرآن koda da zuciya ne za ka inkarin wajibi ne koda da zuciya ne wajibi ne to ya za a kai su sai ka san cewa abin da ya saba alkur'ani lakin yi ozarul minu bi ajizihi amma ana yi wa mumini uzuri idan ya zanto ya gaza gazawa ce sa ba wai saka ci ba falqalbu kalbadin da ita zuciya kamar jiki kamar gangan jiki ce kamar ajaza an ma'arifatihi wanda ya kasa fahimta ba wai ya sakaci ba ko ya yi ganganci a'a ya iya kokarin samu bai gane ba fa huwa kal zai an haifi hurufi to wannan daidai yake da wanda ake kwarin koya masa hadda ya kasa hadda cewa an koya masa ba kullar ta kasa rikewa wannan ba a cewa da gangan ne don haka ya yi laifi ويسقط عنه خطاب الإيمان بذلك فهكا مغانا إيماني دا أبن توشيا سليدا كنسا ما مغانا الأتشكي إيماني لما أنت تنبي ما وفين ما أنا كنا ويخاطب به القادرون آه، ويخاطب به القادرون سواء كوأن سكت دقيقهم فهمت سوء سؤكي مجال دسو لكن لا يكاد يعجز مثل هذا أن يعلم أي القولين أو القائلين أولى بالإيمان بالله Eh, aula bil imani billahi wa rasulihi sai da duk gazawarsa ba zai kasa tantancewa cikin maganganun guda biyu da zai ji ba ko masu maganganun cewa wane ne ya fi cancanta a ce ya yi imani da Allah da manzansa a cikinsu fa alaihi an yi kuna ma halin imani kaga inda ya zai iya gane cewa wannan ya ce shi kur'ani zai riƙe zai kuma nemi fassarar alkur'ani daga maganar annabi sallallahu alaihi wasallam zai nemi fassarar alkur'ani daga maganganun sahabbai da tabi'ai wani kuma ya ce a'a shi zai rike alkur'ani amma da fahimtar da ya yi ta hankalinsa ko ta wasu can mutane ba Alƙur'ani ba ba sahabbai dole mutum mai hankali zai gane to ai wannan ya fi kusa da imani da Allah da manzansa to kuwa in dai har ya fi kusa da imani da Allah da manzansa ko da ban fahimci duk maganganun da suke yi min ba to ya kamata in zama tare da wannan tunda ya ce shi yana tare da abin da Allah da manzansa suka faɗa da abin da sahabbai suka fahimta daga manzan Allah to shi ne ya ce wannan abin zai gagare shi fahimta ba fa alaihi to don haka ya waje ba a kansa an ya kuna ma a ahalin imani bi hasabi imani kasance tare da mummune gwargwadon imaninsu wa in ibtuliya bi mukhalafati alfajiri in kuma an jarrabe shi da saba alfajiri khalafa to ya saba masa wa hadha alladhi zakartuhu bayyin liman tadabbarahu ibnu taymiya ce wannan bayanin duk da nayi bayani ne a sarari ga wanda duk ya tsaya yi tunani da hankalinsa ba wai magana ce da take ce da sulkulle ba ko kuma take wato take kunshe da wasu maganganu da ba za a gane ba zauranci ko wani abu wala haula wala quwwata illa billah fa inna allaha ta'ala inna ma anzala kitabahu liyuqala wa yutadabbar shi Allah ya saukar da alqur'ani ne dan a fahince shi kuma a a yi tintintini game da ma'anarsa wa tatabbu'ul ma'ani ashrafu min al-alfazi والكمال المقصود بالألفاظ تتبع المعاني أشرف من الألفاظ إذا أنتو كان بيبير معنى يعرف كيف يأتي لفظ كي ببير ومعنى والكمال الكمال المقصود بالألفاظ إنكو أنا سأسامو كمالا تأتي كنا بالألفاظ إنكو ما كان لما أنا الدكا أما أنبا كده إنتيني ذاك الوقت كفهين كما أنا واتو كفهين كما ya fi ka haddace ba ka fahimci ma'anar ba in kuma ana san kamala to ka haddace ka fahimci ma'anar shi ne ma'anar wal kamalul maksud bil alfas وهي معها وهي معها كالأرواح مع الأجساد su ma'anoni tare da lafazi ma'anoni alkur'ani tare da lafazin alkur'ani kamar ruhi ne tare da jiki kamar ruhi ne tare da jiki shi jikin kamar shi ne lafazin shi kuma ma'anoni su ne ruhi fallafzu bila ma'anan jismun bila ruh in aka ce ga lafazi amma ba ma'ana kamar jiki ne ba rai ya haddace lafazin a wadda san mai haddace ba to kamar jiki ne gashi amma babu rai a tare da wa mallam ya illa wanda aka yi magana bai fahimci kawai ba sai lafazin magana kawai ya rike amma bai fahimci mai magana take nufi ba fa huwa mislu man lam ya alam min ar-rasul illa jismuhu daidai yake da wanda bai san komai daga manzo ba sai jikinsa gangan jikinsa kawai ya sani amma bai san me yake faɗa ba me yake umarni da shi me yake hanawa ومن لم يعلم من الصلاة إلا حركة البدن بالقيام والقعود والركوع والسجود kamar wanda shi a sallah kawai abin da ya sani dai jiki yana motsawa ya tsaya ya tafi abin ya zauna ya ruku ya sujjada shi haka ya fahimta kawai a sallah bai fahimci ruhin sallar ba ولهذا قال تعالى شيسا الله شي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ba juya ku kalli ko yamma shine birr shine cikakkiyar da'a wa qad ruya fi hadithin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam arwayto a hadisi a hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma halaka banu isra'ila hina shahidat ajsamuhum wa ghabat qulubuhum banu isra'ila sun halaka banu isra'ila sun halaka lokacin da shahidat ajsaduhum jukkunan su suka halartu amma zukatan su suka suka suka uye ba halartu ba wannan shi halaka su wani hadisi آه، ابن نسر عشكين تعظيم قدر قدر السلام لكن أذكر ذلك ما كان في شبك توشية في كل شيء أشكين للتاسنسة تعظيم قدر السلام ما علي سنين يلوني ولهذا قال صلى قال الله تعالى صور هكني ألا يشي wale haza qala Allah ta'ala saboda haka ne Allah yake cewa inna fi zalika da zikira liman kana lahu qalbun au alqasam a huwa shahid yace lalle a cikin wannan abinda Allah ya ambata a cikin surar akwai tunatarwa ga wanda yake da hankali ko kuma ya kasa kunne ya karkada kunne yana yana yana halarci kaga yace aw alqasam aw huwa shahid liman kana lahu qalbun a aqlun wannan da wanda da shine ake fahimta ولهذا ذم العلماء ذم العلماء الراسخون والمؤمنون السابقون من اتصل في إجاز القرآن على ما فيه من الإجاز من جهة لفظه, لفظه أو تأليفه أو أسلوبه شيسا وصول المعلمي وأن سكي wato kafaffu a cikin harkar ilimi wato da suke sun kafu a harkar ilimi da mummune masu gaskiya suka soki wanda ya takaita a bayanin mu'jizar alkur'ani bisa bayanin mu'jizar da take da alaka da lafazi ko kuma tarkibin jumla ko usulubi cewa wannan ba ita kawai ita ce mu'jizar alkur'ani ba wanda in ya tashi maganar mu'jizar alkur'ani kawai yana mu'jizar lafazinsa da tarkibinsa da da ta'alifinsa ta'alifin jumal har haɗa kalmominsa da jumlolinsa wannan shi kawai yake ta bayani al-ijazul lafzi ijaza ta fuskar lafazi ce ya zaɓi kalma kaza a nan da yi amfani da kalma kaza ba saboda ya nuna kaza nan kaza nan kaza ta ce wanda ya ta kaita a nan ya yi wannan ne a wurinsa mu'ujiza ta alƙur'ani to ya ya ta kaita kwarai da gaske domin lafazin akwai ruhi a cikinsa ruhi shine ma'anonin to bayanin alƙur'ani ijazinsa ijazinsa ta fuskar bayanin ma'anoninsa da hidayarsa da take ciki ya fi amfani saboda saboda hidaya da magana kan mu'jizar ta lafazi mu'jizar ta hidayar sa da take da dauke da shi na hadha alquran ya lillati hiya ya to na hidayar da yake dauke da ita tsarin da ya zo da shi ta fuskar ta fuskar zamantakewa ta fuskar tattalin arziki ta fuskar siyasa ta fuskar kowane irin abu dan adam yake bukata a rayuwarsa to tsarin da alkur'ani ya zo da shi wanda ya fi kowane zama mafi miƙewar hanya bayyana wannan a matsayin al alqur'ani ya fi. wa qalu malaman nan suka ce haza wa in kana mu'jizan da mu'jiza ce da mu'jiza ce ta fuskar lafazin na mu'jiza ce fa nisbatuhu ila ma fi ma'anihi min al-i'jaz nisbatu al-jasad ila ruhi to alaƙarsa ko nisbarsa game da mu'jizar alkur'ani kamar musubar ruhi ce a ciki wato yadda ka san ruhi shine amfanin gangan jiki idan gangan jiki aka ce ba ruhi shikenan kokari ake yi a takallus da ita to kokarin zare maganar ma'anonin alkur'ani ita maganar lafazi kamar ka ce alaƙar da take tsakanin ruhi ne da gangan jiki shine cewa mahasinul khalqi ila mahasinul khuluqi kama mutum ne zo ta maganar kyan wato dangantakar da take ko kuma nisbar da take tsakanin kyan halitta da kuma kyan ɗabi'a dukkan abu dukkan mutum idan ba ta yawa kyawar ɗabi'a sai a gaba wannan kyan duk ba a gani shi in kuma da kyakkyawar ɗabi'a ko ba kyan jikin sai ga cewa mutum ne kuma na kowa saboda ka ba tazarar tana da yawa tsakanin kyawun halitta da kuma kyawun ɗabi'a wa huwa yushbihu man azzama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wato wanda yake magana akan mu'jizar lafazi kawai ya bar mu'jizar ma'ana yana kama da wanda yake girmama annabi sallallahu alaihi wasallam ta ta wace hanya bi mahasini khalqihi wa badani ya tashi ya faɗi irin kan halitta da Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi mai sifa kaza mai sifa kaza mai sifa kaza amma ko ba ruwan shi da bayanin mahasini khuluqihi Allah bai ce komai ba ولم يعلم ما شرف الله به قلبه الذي هو أشرف القلوب أما بإسان أبدا الله يجرم ما زوت يرى النبي الشيبة نإيماني نسان الله نطولان الله نتوكلي نتوسيي نسولا نسيكو في ماسكيو لا الله يجرم ما النبي الشي وهو أشرف القلوب زوت يدى في قوة زكاتها درجة ونفسه التي هي أذكى النفوس da nafsin nafsinsa zuciyarsa wata fi kowace ransa da fi kowanne min lati من الأمور التي تعجز القلوب والألسنة عن da zukata da harsuna ba za su iya bayanin kamalar da take cikin abin da suke da shi ba da sifofinsu ba za su iya sanin kamalar abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi na sifofi kyawawa da abin da Allah ya girmama zuciyarsa da shi ba bace mutum ya zo yana ta maganar matsayin annabi amma kawai haƙirarsa kawai kika faɗa amma baya faɗa kyawawan ɗabi'unsa kyawawan halayensa tsoron sadar Allah su wa wata duk baya wannan bayanin ku daidai yake da wanda shi kuma zai zo ta maganar lafazin mu'jizar Qur'ani ta fuskar lafazi amma ba ta fuskar ma'ana ba kama kala ibn mas'udin kamar yadda an dan mas'ud yake cewa azar ne mashhur na عبد الله بن مسعود بيكي سوى إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير القلوب الله سبحانه وتعالى يادو بسكا تنباينسا سيسا مدوشي محمد صلى الله عليه وسلم اتشم في الخير الزكاة فاصطفاه لرسالته سيسا بيش يباشد ثم نظر في قلوب أصحابه ba da kalbihi sannan ya dubi zuciya can sahabbansa bayan zuciyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa waje da qulubuhum khairal qulubi sai ya samu zukatansu sun fi sauran zukata baya ga ta annabi sallallahu alaihi wasallam fa ikhtarahum li suhbati nabiyhi ya zabe su su zanto sahabban annabinsa wa iqamati dinihi su zanto abokansa wajen tsayar da addininsa wa azunnuhu fihi aw fi ghairihi ibnu taymiyyah ina tsammanin a cikin wannan asar din ko kuma a wani asar dai na abdullahi dan mas'ud a cikin wannan asar din ne a cikin wannan asar din ne yadda yake zato haka ne a cikin asar din ne sai yake cewa fa ma ra'ahu almuslimuna hasanan ibnu mas'ud ya ci gaba da cewa to abinda duk musulmi suke gani mai kyau ne fa huwa inda Allah hasan to har ga Allah mai kyau ne fa ma ra'ahu almuslimuna sayyi'an abinda musulmi suke ganin shi mummuna ne fa huwa inda Allah sayyi to har ga Allah mai mummuni ne wani yana daga cikin hujjojin na maulidi cewa maulidi tun da musulmi sun gani abu mai kyau ne ba wa inda Allah ya hasa to shi kuma abin da na farko dai su yakin ibn mas'ud yana magana akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka al'in nan ce al'ahadiyya ce yana nufin musulmi sahabban annabi da yake magana a kansu abinda suka gani shi mai kyau ne to hagun Allah mai kyau ne saboda zaɓin da Allah ya musu ko ka ce al'in nan bil istigraqil jins yana nufin duka musulmi kaga ijma'i kenan to shi maulidi sahabbai dai basu gani ba mai kyau ne ba da ya ce basu ba san shi ba sannan kuma ba ijma'i aka samu na musulmi ba saboda kaga ba ta zai zama hujja ko ka ce an ce a hadiyya yana magana akan sahabbai da haka su yake nufi da musulmi na nan ko kuma ka ce an ce da sigarar jins duka musulmi ya zama ijma'i kenan to kaga duk a kowace ma'ana daga cikin ma'anonin nan biyu hujja da shi ya ta faɗi wa ƙara ibn mas'ud ya ci gaba da cewa a wani asar ɗin daban yake cewa man kana minkum mustannan falyastanna bi man qad mata fa innal hayya la tu'minu alayhi fitna wanda duk zai yi koyi zai rike abun koyi wani <clears throat> role model ɗinsa to ya rike wanda ya mutu fa hayya domin wanda yake nan da rai la tu'manu alaihi fitnatu ba a amincewa fitina ba ta sami shi tana yiwuwa kafin ya kai ga mutuwa wani abin ya zo ya ɓadda shi ya zo wata hanyar daban ce to amma waɗannan sahabbai da sun koma ga Allah ku yi koyi da su sai ce ula'ika ashabu muhammadin su ne sahabban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam abarru hadhihi ummati quluban wanda suka fi ko suka fi zukatan ah, suka fi wannan al'umma zukata masu biyayya da Allah wa amaquha ilman wa suka fi zurfin ilimi wa ha takallufan kuma suka karancin takallufi suna yin abin su ne bisa ɗabi'a ba wai matsawa kai ba qawmun istarahum Allah li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi su ne mutanen da Allah ya zaɓe su don su samo tare da annabinsa sahabbansa kuma su tsaye da addininsa fa'arifu lahum haqqahum da ku san haƙƙinsu wa tamassaku bi hadihim ku yi da shiryarsu fa innahum kanu ala al-huda al-mustaqim domin sun kasance bisa shirya madaidaiciya wa hadha al-qadr alladhi dhakarna ya ka wannan ne dan ya nuna cewa mahasin abinda yake mahasinul qulub su suka fi cancanta a bujuro da su an batu su ba mahasin al-khalqi ba mahasin al-khuluq shi ne kawo da Allah yake da addinin wasu da yake ban annabi zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma zuciyar sahabbai wa hadha al-qadr alladhi dhakarnahu min anna al-maqsud bil qur'ani ma'anihi wa min dhanbi al-mu'rid amma anahu huwa ajallu huwa huwa ajallu fi nafsihi haka ne huwa ajallu fi nafsihi wa azharu ma'rifatan yani muhtaj ila basti <coughs> yace wannan gurgurdan abinda muka ambata din wato na cewa maqasudin alqur'ani sune ma'anonin sa maqasudin saukar da alqur'ani a fahimci ma'anarsa ai aiki da ita da kuma sukan wanda ya bujirewa ma'anonin alkur'ani wannan abinda muka faɗa هو أجل في نفسه, في نفسه وأظهر معرفة يا ينا شيء أكرم كان سأبني ببا kuma saninsa abu ne a fili baya bukatar masu yan dogon bayani wato wannan duk bayanin da na yi ba dole ba ne masu yana yi shi abu ne wanda yake a fili cewa alkur'ani makasudin saukar da shi ma'anonin da yake kunsa da shi a fahimce su kuma a yake da su a yi su wannan magana ce da ba ma sai na tsaya na yi dogon bayani ba mu ya yi dogon bayani a gudu amma shi yana ganin wannan duk ba dogon bayani ba ya taƙaice ne eh, بماي وني بس دي فإذا كان ذلك فإذا كان كذلك إذا هكذا أبين يكي دم من يرد سوى ما نرى القرآن القرآن أبين ليس أكلك سوى كده شيشين بيتدبر آياته نعي تدبر آية سوى أن من يدد هكا فمن أعرض عن معناه بالكلية هو مؤرد عن البر المقصود منه وندوك ونبك يبجل القرآن قبعتها ya bijire masa gaba daya to wannan ya bujire wa kyautata wanda aka ce aiwa alkur'ani wa man arada an ma'ani kaseerin minha wanda kuma ya bujire wa mafi yawan sa ko ma'anoninsa masu yawa fa huwa mu'ridun an kaseerin minhu to ya bujire wa da yawa daga cikin alkur'ani fa idza kana ya'muru bi zalika fa idza kana ya'muru bi zalika liha in kuma bayan ya bijire yazo kuma yana umartan mutane su masu bijire ويرغب فيه هنا يعني كل يتدم إيه تاني ينا يعني نوس يتشي فهو فهو أمر بالإعراض عن القرآن وأمر بنسيانه وتركه لكن أنا أمرنيني إذا أبجر القرآن هنا أمرنيني أيوة إذا القرآن أكانيش ومعلوم وأنكم إذا أبني سنني وأن إذا أنتهك أن هذا كفر صريح كافر شيني كهذا wa idza kana yaqulu in ya zanto yana cewa innahu laysa bi mu'ridin amma ana shi fa bai bijire wa ma'anar alqur'ani ba wa yata'awwaluhu ala ghairi ta'wilihi amma kuma yana ban shi yana masa fassarar da ba fassarar ba yana bankara ma'anar sa hmm? wa yaqulu yace hadhihi ma'anihi yace wannan bankarar da ya ita ce ma'anar alqur'ani wa ya'ti bi ma'anin tudaddu ma'anihi da zuwa da wasu ma'anonin da suke kishiyoyin ma'anonin alqur'ani fa huwa munafiqun kafirun wannan munafiki ne makareci bi manzilati man yaqul daidai yake da mai cewa ana ominu bi hurufihi yi imani da harfan alqur'ani wa ata bi kalamin laysa huwa bi qur'an sai kuma yazo da wata magana da ba alqur'ani ba yace shine alqur'ani wa qala hadha huwa alqur'an yazo da wata magana kuma da ba alqur'ani yace to wannan ita ce alqur'ani shine alqur'ani fahuwa munafikun kazibun wannan munafiki ne makaryaci wali haza kana a zarra wa saboda haka ya fi zama mafi cutarwa kuma mafi muni fa inna awwala shi na farko wanda ya bijire gaba ɗaya ce shi ya watsar da alkur'ani ba yadda da shi ko bai da ma'anonin ba bi manzilatil kafir al-mu'rid an al-muslimin dai dai yake da kafirin da ya watsar da musulmi shi da mai ya riga ya fita daga cikin musulmi musulmi da ya ce shi ƙur'anin ma bai da shi ba ya fi wanda zai zo shigo ita shi ya yi ƙur'ani zalla amma kuma yana bangaren ƙur'ani da gada ma ya yi watsi da ma'anonin da alƙur'anin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wancan shi da wancan shi bai da alƙur'ani ba kafiri ne da kowa ya san shi baya cikin musulmi ba zai zo ma ya sallah da ku ba bai ma yarda da sallah ku ba wannan kuma yana cewa shi ya yarda da alƙur'anin amma kuma ya watsar da dukkan ma'anunan alkur'ani ce wasani na biyu bi manzilatul munafiki matsayin munafiki yake allazi azhara al-imana wa fa'ala fi al-muslimina ma yunafi al-iman ya zan munafiki ne wanda yake a zahiri ya nuna mumini ne shi nuna imani amma kuma yana yin abin da ya saba abin da musulmi suke yi ولهذا كان مبدأ كان مبدأ هذه البدع الكبار مثل الرفض والتجهم ونحو ذلك من منافقين زنادقة أبطل الكفر وأظهر الإسلام سأقول هكا إذن تو مفعل ودن من يمن ينبدؤي كما بدأ الشيء الرافضة وبدأ الجهمية لسأقول من يمن ينبدؤي مفعل سدد منافقين زنادقة زنديقين أبطل الكفر وأن أزوجي سسنبوه كافرشي وأظهر الإسلام أما سنن بين المسلمين أظاهري سنة نصو مسلمين أما أتن تكي تكين زكاة تنسو كافرين وجاء في الحديث من غير وجه يازو تكين حديثي تفكوكي لبن لبن حديثي لم يلوني سوسي إن أقوف ما أخاف عليكم زلة عالم ما في أبن نفجي مكتور ور مالمي وجدال منافق بالقرآن كو منافقية لك yana hujja da qur'ani munafiki ne bai da shi ba amma kuma da shi yake cewa yana hujja yana jayayya da ku yana cewa yana kafa muku hujja da qur'ani amma a gaske lamari ma ƙur'ani ma bai da shi wa immatun mudillina da shugabanni masu batarwa ga jagorori amma suna yi wa mutane jagoranci zuwa ga halaka to waɗannan su na fi ji muku tsoro tabarani ya fitar da shi a cikin mu'jamus sagir daga mu'adh ibn jabal amma isnadin mai launi ne kwarai da gaske kamar da bitali ya ce a cikin isnadin akwai abdul hakim ibn mansur ko matruk wa hadhihi thalatha waɗannan uku malamin da ya zame da munafiki amma kuma ya rike shi yana shi ya rike da alqur'ani yana hujja da shi da shugabanni masu batarwa سوري ولاؤكم تتفق في الأمور الخبرية والإلمية جميعا هنا الاتفاق يتجاه الأمر أن سكشى في أكيدة أن سكشى في إبادة الأمر أن سكشى في أكيدة لكم الأمر أن سكشى في إبادة فإن الأمور الخبرية دون أبو بو أن سكشى في أكيدة سوري الأمور الخبرية لا بارزة أباك كيدة هنا اتفاقي أنا تكيم بطر أتكلم ولنا أبو بوه فإن الأمور الخبرية قد يزل بعض العلماء فيها بالتأويل وسلك أتكلم معلمي سنة إذامي وه تعير تاويلي الذي هو تفسير آية أو حديث تعير تاويلي والنشين يفسر آية أو حديث أو في الحكم على مضمون ذلك حكم وجم حكم كان أبند وأن آية تكون سا ko wannan hadisin ya kunsa bi isbatin aw nafiin yukhalifu mazmunan nas ta hanyar tabbatar da abu ko kore shi amma kuma ya saba wa nassin su yi tawilin abin su tabbatar da shi sabanin yadda nassin ya ce ko su kore shi sabanin yadda nassin yake cewa haza kafir wanda ana samun shi da yawa وقد كان كثير من أهل البدع منافقين Da ديوا daga cikin 'yan bid'a al-haqiqa munafikai ne yujadiluna an-nasa bil-qur'an suna yi wa mutane jayayya da alkur'ani shine na biyu kenan wa munafiqun jadil bil qur'an ɗan da suke cewa su sun yarda da alkur'ani kadai suna jayayya da mutane da alkur'ani wa yufsidunahu bit ta'wilat da tad'uha amma sai sun kalalata alkur'ani da wato bankare bankaren fassara da suka kirkiro tawilolin da suka kirkiro ويؤيدون مقاييسهم الفاسدة بشواهد ذلك من قريب اللغة ونادرها sun tashi sai su ce a duba a harshen larabci an ce kaza kaza kaza kaza ake nufi don su karfafi wannan bankarar ya fasara da suka yi wala'immatul luna su kuma shugabanni masu batarwa min al'umara'i shugabanni na na sarauta والعلماء كوشوا غبنينا الدين إليمي معلمي والمشايخ كوشيهني والملوك سراكنا الآمرون بخلاف ما أمر الله به ورسوله ما سيهم أمرني لسابانا أبن الله لما كي أمرني لشي والناهون أما أمر الله به ورسوله <coughs> ما سحنا أبن الله لما نزوسك هنا ما سحنا أبن الله لما كي أمرني لشي والمخبرون بخلاف ما أخبر الله به ورسوله ما سلابرت sabanin abinda Allah da manzon suka labarta fa fihimul kadhibu fi khabarihim in a labarin su ne su yi maka ƙarya su muku ƙarya wa zulmu fi amrihim wa amalihim a cikin al'amarin su kuma na shugabanci su yi zalunci ko aikin da suke kai su rika zalunci ولهذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي النبي صلى الله عليه وسلم yake fada game da su hadisi ne sahihin. آه، في الحديث الذي رواه أهل السنة حديث دا وصل قتين أهل السنة سكرويتو الترمذي دا يرويتو شاكنا نسائي سو سكرويتو شل قتين أصحاب السنة أما حديث نسائي الترمذي حسن ناشي حسن غريب لكنه حديث صحيح أنه قال لكعب ابن أجرة النبي ياتي وصحابه كعب ابن أجرة wa izuka billahi min imaratu sufaha ina neman Allah ya tsare ka ka kai lokacin shugabancin wawaye da zanto ka kawaye gari shugabannin ku su kuma wawaye ne jahilai da ba addini ba kala sai ce ma za ka yi rasulullahi me kuma ne wannan ya aikin Allah imaratu sufaha kala umara sai ce shugabanni ne ya kununa min ba'di za su zo a bayana man da sala alaihim fa saddaqahum bi kadhibihim wanda da ya shiga ya shiga wajen su wato ya shiga fadar su ko vilar su fa saddaqahum bi kadhibihim suka yi ƙarya ya gaskata su suka faɗi ƙarya ce eh gaskiya ne wa a'anahum ala zulmihim ya taimaka musu bisa zaluncin su sun ga ko wani abu na zalunci zama cikin masu taimakawa abin ya yiwu falaisu minni wa lastu min su ba ruwana da su ba ruwansu da ni walan yaridu alayya alhawda kuma za su sha dausayi na ba wa man lam yadkhul alaihim wanda bai kai wanda bai shiga cikin su ba wa lam yusaddiqhum bi kadhibihim bai gaskata karyarsu su ba walam lam yu'inhum ala dhulmihim bai taimaka musu kan zalincin su ba fa ulaika minni to waɗannan su ne ويردون علي الحوض كما ذاس سائل توسينا ذاس شا سيدة ما ليتي فهذا الكلام تؤنا بثين بطيعنا وإن إيه. مكف الهديدي ألا يبقى ملاده اذكر أمكم ألا يأتي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته